mun kira wannan taro ne akwai maganganu da suka soma yawo cewa gwamnati ta fidda hannunta cikin harkar alhazai mu mutanen najeriya musulmi ba mu goyi bayan wannan ba dan najeriya duk inda yake akwai hannun gwamnati a kansa ko yana cikin ƙasa ko yana waje ba za a ce in ya fita waje ba ruwansa da gwamnati ba ruwan gwamnati da shi ba ba zai yiwu ba kuma dan najeriya kun san mutane yawanci suna rashin bin doka to wannan lamari yana gudana karkashin gwamnati ma ga yadda yake faruwa balle an ce ba hannun gwamnati kaga za a rika yi wa mutane yadda aka ga dama misalin kuɗin da za su biya ma ba za a masa iyaka ba abubuwan da za su yi ma ba su da iyaka to mu dai ba mu goyi bayan mu ina magana da gwamnati fi da hannunta cikin aikin alhazai ba gwamnati abin da za ta iya yi shi za ta iya yi in ta ga wani abu ya yi mata yawa sai ta rage amma cewa abin da ba za mu iya yadda mu ji daɗi ba cewa ta da hannunta cikin harkar alhazai bayan kuma duk abin da ke motsi in an je waje akwai hannunta ciki wajen eh, wasan kwallo wasan menene komai dai wanda ya shafi ɗan najeriya a waje akwai hannun gwamnati a kan su saboda haka mu ma alhazai kamar yadda kowane mutum akwai hannun gwamnati a kansa a cikin kasa in ya fita waje din ma kar ya ce an cire hannun gwamnati a kansa za a rika lura da shi kuma cewa waɗansu kuɗi wannan sai abinda za ta iya yi gwamnati sai ta yi amma fidda hannunta ne ba maso. ma ba ganin shi sha'anin addini a barwa ainihin wanda hakkin kula da addini ne tattaru a hannunsu eh. ne wane ne masu harkar addini kamar ku malamai zamanto ba ma gwamnati ba ne eto eh, jama'a ai ba kuna aiki wa gwamnati ba ne ma al'umman ku ne eh. mabiya kuke wa aiki Eto eh, abun ya shafi ai na gaya maka dan najeriya ina cikin kasa ma akwai hannun gwamnati a kansa yana waje ma akwai hannun gwamnati a kansa to abin da ya zama hukuma mu ma da ma'aiba ma ciki mu yasa ake ganin ku ake ce kuɗin nan kuna zuwa kuna shiga harkan gwamnati amma dai ba ma son a bar dai gwamnati tafi hannun hannunta cikin harkar haji mun yadda abin da ya yi mata yawa ta rage amma tafi da hannunta cikin harkar harkar haji ba zai yiwu ba domin ba dama talakan najeriya ya fita waje in ya fita waje ba hannun gwamnati wato ainihin komi zai koma kara zube ne ba tsari domin gwamnati take tsara abu a dole amma wani mutum ba zai tsara abu a dole ba yadda yake zo ya tsara mutane kuma suna ganin kuma bai yi musu ba sai ga gaba amma gwamnatin nan ta ce ita ba ruwanta da sha'anin addini in ba ruwan addini to in mutum ya shiga musulmi ya ba shi makamin kar ransa da shi da qur'ani wani kuma wani abu daban shi ma kar ransa da wani tunda ba addini ciki ai gwamnatin gwamnatin ne ba ruwanta da addini amma 'yan kasar ta aiko ruwansu da addini kuma ba yadda a raba gwamnati da mutanen gwamnati kuma a najeriya daga jin jita-jita sai ya zama gaskiya kaga wannan jita-jita in ta yawa aka kai majalisa aka buga ya zama doka kaga ko an ko an so ya zama doka amma tun ba a yi haka ba idan an ce ba a so ya kamata gwamnati ji tausayin mutane kar ta basu kara zube su je kasar waje su ga labai ta su rasa wanda za su kama a cikin lamurra lafiya uban girma kai nake wadege lafiya uban girma kai nake wadege ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko